يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ۖ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu kada ku riƙe maƙiyana kuma maƙiyanku masoya ya zama kuna son su kuna jibintar lamarin su alhali sun kafirci abin da ya zo muku na addini ta hannun manzonku suna fitar da manzo daga gidansa kuma suna fitar da ku daga gidajenku na makka babu ruwansu da kusancin da yake tsakaninku ko yan uwantaka kuma ba don komai ba sai don kun yi imani da Allah ubangijinku don haka kada ku jibinci lamarinsu idan har da gaske kun fita jihadi saboda ni Allah kuma don neman yardata ya zama kuna asirta musu labarin musulmai saboda ƙaunarsu da kuke yi hakika ni na fi kowa sanin abin da kuka ɓoye a zukatanku da abin da kuka bayyana babu abin da yake ɓoya a gare ni daga cikinsu don haka duk wanda ya nuna wannan ƙauna ko jibintar lamari ga kafirai to hakika ya ɓace wa hanya ta ƙwarai kuma ya aikata ba daidai ba